hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da arba'in da hudu wanda ya dace da ranar biyu ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi mai lamba ta ashirin da ɗaya cikin jerin darussa da muke gabatarwa ƙarƙashin matashiya ta wato bin ladubban ilimi daga littafin tafkiratul sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na al-imam al-qadi badruddin muhammad bin ibrahim ibn jama'a al-kinani Allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu ne shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijira nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya ke Zaria a Najeriya makarantar ah, malamin mu Malam Albani Allah ubangiji ya gafarta masa to kafin mu tafi cikin karatun a farko ina suna amfani wannan dama na mika ta'aziyar mu zuwa ga yan uwa da iyalai da kuma roki a yan uwa dalibai mu sanya malam Abdul a addu'a wato limamin Banex Plaza wanda ya rasu a daren yau din nan asalin shi mutumin nan zariya ne malami ne mai da'awa kuma aboki yake ga malamin mu malam albani zari Allah ban ya gafarta musu gaba da ya rasu Allah ban ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama jama'a mu sashi a cikin addu'o'in mu haka nan kuma ɗaya daga cikin manyan masu wa'azi a nan yankin namu na arewacin Najeriya kuma sakataren kungiyar izala na ƙasa a shek malam kabiru haruna gombe hafizahullah shi ma mahaifi shi ta rasu a yan kwanakin nan Allah ubangiji gafarta musu gaba da Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta Allah ya samu mu cika da imani wannan kenan a kafin mu shiga cikin karatu har ila yau a darasin da muka yi a baya mun yi magana akan wato yadda malamai suke kasance a shi aka samu cewa malamai sun zamto galibin suna cikin talauci da da rashin wadata har kuma nake cewa ɗalibai su sani cewa tabbas neman ilimi dai da gaske ilimi ake nema Eh, to gaskiya saboda Allah bai cika haduwa da neman duniya ba wanda duk ya karkata zuwa ga neman duniya to eh, bisa dabi'a zaka ga nasibin shi a ilimi zai yi kaɗan. Eh, watakila kuma waɗanda ba su karkata ga neman duniya din ba sun fi samun nasibi mai yawa watakila cikin hikima Allah subhanahu wataala ya sanya sai zama abun duniyan da cika shiga ran su malaman bane ko yaya ne ko kuma saboda cinye lokacin su da suke wajen neman a ilimi din sai zama ba su da lokacin neman kuɗi wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala to wani dan uwa daga cikin masu bibiyan wannan karatuttuka sai min wata tambaya wadda take nuna kamar ya dan shiga cikin wato haira wata cikin wato confusion akan dan kamar ina kokarin yana so ya nuna cewa kamar ni ina kokarin ne promoting cewa ai malamai by default kawai talakawa da aka sani ma abinci farko dai ba haka nake da shi ba ina zuwa ba su cewa wajibi ne malami ya tashi sana'ar da zai rayu akan ta ko ɗalibi ko malami ba dan talauci ba daidai ba ne mutum ya bari ya halaka shi kuma daga cikin abin da shi kan shi ya ambata shi manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana addu'a kamar yadda muslim ya ruwaito sorry limamu Abu Dawuda ko Abu Dawuda ne yes Abu Dawuda ne ruwaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye duk da ake a cikin muslim da ma ko ta riwaya ne kama da irin haka eh, addu'a da annabi yake cewa a cikin ruwa muslim dogo a addu'a Allahumma rabbi samawati wal ard rabbul arshil azim a can karshe yake cewa wa antal batin fa laysa dunaka shay ikdi an daina wa in wa agnina min al fakari Allah ka wadatar da mu daga talauci amma addu'a da ke cikin sunan Abu Dawud sunan Abi Dawud daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a kullun yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al fakari wal qillati wal dhillati wa a'udhu bika min an azlima aw uzlama annabi yana yin wannan addu'a ko da yaushe ah, haka nan ah, da wasu riwayoyi makamanta waɗannan to ka kaga kenan shi kanshi manzo Allah sai kuma yana addu'a Allah ya tsare shi daga talauci kuma yakan yi addu'a ya ce Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kifafan Allah ka sanya arzikin mutanen gidan manzon Allah arzikin gidana ya zama kifafan ya zama daidai wa daida ah, ya zama wato ya ishe su abin da su ci abinci ba tare da kuma sun tara kuɗi da yawa ba ko ba tare da sun kasa yin abin da yake a kansu na dole ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa kamar da zai su muslim da yake cewa kad aflaha man aslama wa ruzika kifafan ko kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu wannan yana cikin ah, littafin al-Imam al-Imam Muslim yace wanda ya musulunta yayi imani to ya samu arziki ya ya samu falai sannan kuma ya zama an bashi arziki titi gurgudu wanda ya ishe shi ya ci abinci ya rayu to kaga a shi manzo Allah sallallahu alaihi ba ba ba wai yana tara arziki ne ko yana so ya tara dukiya ba mu kuma muna magana ne akan wanda zai tunkari neman duniya kuma a lokaci guda ya ce yana so kuma ya tara ilimi to wannan akwai tanakudi a cikin haka duk da yake kamar na ambata din aran nan wato amsar nake so na ba shi wannan dan uwa mai albarka da kuma sauran waɗanda watakila sun samu irin wannan tunanin na farko shine tukuna abin da dai ni na faɗa abu ne da na karanta kuma waki ne ibn abdul barri a cikin littafin sa jami bani ilmi fadli yayi magana ya kawo wasu nusus daga wasu malamai wanda suke tabbatar da irin wannan wato tasirin haka din ga rayuwar malamai ya ya kawo magana daga maliku da maliku yake cewa la yunalu hadha hadha al-amr hatta yudhaqa fihi ta'am ba a samu wannan ilimi ya sai an ɗanɗano ya talauci ya kawo daga rabi'a cewa talauci ya kai ya kawo mishi har sai da ya zama ya taɓa cire rufin ɗakinsa kamar a ce mutum ya cire kwanan da ke kan ɗakin ya siyar ya sa jinka saboda bala'in talauci har yawa gari kuma yana cin abinci daga daga bola daga abin da mutane suka zuba haka limamu ya kawo labarin imamu shafi wanda ya kasance shi ma yana cewa la ya tulubu hadal ilma ahadun ah, la tulubu ahadun hadal ilma bil mali wa izin nafsi fa yaflah ba wanda zai nemi ilimin nan alhalin yana da wadatar kuɗi da kuma yana jiji da kansa kuma ka ga ya rabota ilimin ka kalla da kyau kuma ka gani ko da a majalis ne na anguwa ko wasu masu kuɗi ko attajire ko masu jiji da kansu za ka ga ba su da rabuwa ilimin suna dai zama kawai ya zai musu yayi za ka ga wannan ustadai talakawa su ne suke rabota da ilimin daga karshe limamu shafi'i ya shiga wahala sosai saboda maraya ne uwar shi bata da kuɗin da ta bada ba kuɗi a sashi a makaranta allo sai dai malamin ne da ya ga hazaƙarsa sai yake bashi dama ya zo ya karatu tun da bai da kuɗin da zai biya to in malamin zai je anguwa sai a shi da yara yana biya musu karatu ya zama kamar wani assistant lecturer ga malamin hannan da yana so ya tafi kasar makka daga yaman ya je koyon karatu ya rasa yadda zai saboda tsaba talauci da kan shi yake faɗa sai yake da ke cewa sai da uwar shi mahaifiyarsa ta ba da jingar gidansu da suke ciki ta bashi kudin kuɗin ya kama hanya ya tafi to haka rayuwar malamai take Allah ya gafarta mala albani namu ya sha ba mu labarin irin wannan uh, halin da ya kasance a cikin da yake neman ilimi mahaifiyar shi Allah ya gafarta mata ta kasance wani lokaci yan awakin ta take sayarwa haka ko kayan ɗakin ta ta bashi kuɗin ya sayi littafi ya taɓa ba mu labarin an bashi kuɗi an sai da akwai an bashi kuɗi ya sai ya sai sayi muslim wannan haka zaka ga talauci ya yi wa malamai kafafa saboda yanayin rayuwarsu to haka kuma in ka kalla a cikin magabata misali maɗauka tun da kan shi kan manzo Allah sallallahu shi a ga gidan shi aka ce sai ai wata a sake yin wata ma ba daure tukunya zai abinci ba jibi Abu Hurairah da yunwa take hantararsa har ya dinga murginuwa a cikin ƙasa jibin mas'udin a sai da ya aure ne ma tukunna wata nan mata shi ta mishi gori sannan ya ce bari dai nemi wani abu na shi kuma da ko yake jibi ibn abbas duk da asalinsa da dangantakarsa ya kasance yana fama da talauci da wahala jibi ahlus suffa jibi al muhajirun dukkan cikin talauci suke da yunwa ah, ana samun masu kuɗi kamar da muka ambata irin su usman ibn Affan tajiri ne dan Auf tajiri ne a cikin malamai irin Al'imamu, Allai, Allah ibn Sadin al-Misri wanda ya rufe kafa 175 abokin mamalik Malik attajiri ne kwarai yana aiko da mamalik Malik ma kuɗi da ishe shekara guda Ibn Mubarak babban malami eh, Sheikh Isa ibn Mubarak ya rufe kafa 181 ya kasance attajiri ne na gaske wanda mun shayin labari akan tarihinsa akwai wani malami Allah ibn al wanda ya rufe shekara 190 shi ma attajiri ne ya tara littafai wanda matar shi ta dinga kishi da littafin har ta saba kona mashi labirari saboda baya tsararin ta sai littafin kamar da in ka ga maliku eh, shafi'i mu ambata ahmad ibnu hanbal ya kasance cikin talauci kai ana mashi cewa ma shi limami ne a talauci kamar yadda yake limami a ilimi limami a aqida al-imam bukhari haka cikin talauci ya rayu abu zur'a eh, abu hatim razi ibn taymiya al-mizzi ya kasance malami wanda duk a zamanin shi babu kamar sa amma ko ko jakin hawa bayi da shi da kafa yake zuwa daga mizza din daga angon ta mizza zuwa cikin bagadaga sai ya tsaya a bakin gari ma ya wanke kafa shi kamar yadda ibn eh, kafin yake ba da labari saboda ga kasa kuma ya ya kanta da karatun da ba wanda ya karatun shi al-imam an-nawawi haka cikin wannan talaucin ya rayu bai da komai nashi eh, al-shekul albani muhammad nasiruddin ya kasance shi ma ya rayu a cikin kunci sai daga karshen rayuwar shi ne Allah ya bashi wadata haka eh, haka mala gumi Allah ya gafarta musu akwai abokin mu malam Nura Qurani Allah ya gafarta mai wanda ya rasu da wuri wajen shekararsa goma kenan da rasu yanzu Allah ya gafarta mai abokin mu ne ko malamin mu ne bawon Allah mutumin kirki na iya tana lokacin nan da muke dalibai da keke ke zuwa daga huntuwa wata rana da keke tun daga huntuwa har zuwa zare saboda bayi da kudin da a mota in ya samu kudin je kuma sai saka keken a a a a haya ya kuma da ita a a yi dismantling ɗinta a kuma da ita wata kuma haka za ka haifi ganin shi keke sai sako keke ma za ka ga taya ta siɗe wata rana babu birki duk kowa ya san wannan ko kai hatta yan makarantar boko in ka je kalla a cikin university ko kwaleji. za ka san a hostel ba zaman wadata ake ba zaman talauci ake yi da yunwa da fatara to haka ilimi yake sai an sha wahala ake samun shi ah, wannan in ɗaune take hakika idan mutum baya so ba dole bane sai yayi ba harka ce ta dole ba ana samun malamai da suke suna da wadata kamar da muka ambata amma za ka ga ko dai ya zama daga baya suke kuɗin ko kuma sun gada ne kamar ilmamar zahabi kamar ibrahim jauzi kamar suyuti waɗannan duk wadatattu ne masu arziki amma ta hanyar gado suka gada kamar muhammad ibn ali ash ne. to ko dai zama gada mutum ya yi. ko zama mutum daga baya ne ya samu bayan Allah ya mashi wadata da buɗi amma sanda ake neman ilimi kuma a ce an haɗa da neman kuɗi kuma neman kuɗi irin na da gaske ake so a yi kuɗi ba wai neman na abinci ba to gaskiya saboda Allah wannan ya da tasiri sosai wajen rage kaimin mutum ya samu a hankalin ko kwanciyar hankalin yin ilimin Allah ubangiji ya samu dace eh, Allah ubangiji ya samu dace da sai mu kuma cikin tafin da malai yake cewa za mu tashi inda malai yake cewa a cikin shafi na saba'in da hudu ya ce wa yan bagi an yi ataniya bi masarihin talibi yana da kyau wato malami ya kula da maslaha abinda zai amfani ɗalibi bai ma yi yu'amilu bihi a azza auladi kuma ya dinga mu'amalantar ɗaliban shi da irin yadda yake mu'amalantar ɗalibai ɗayan shi waɗanda ya fi so don ah, dama ɗaya iri biyu ne akwai auladin badan akwai auladin ruwa. ya'ya auladul badan su ne biological children kenan ya'yanka da ka haifa na aure ko kuma auladul Ruwa su ne ɗalibanka amma ɗanka na malami ya'yanka ɗalibanka ya'yanka ne to da haka zaka amma malanci ɗalibanka kamar ya'ya min al-hunun min al-hunuwi wa shafaqati alayhi kamar kana da tausayi kana da wato kauna wal ihsani ilayhi da kyautata ma ɗalibi was sabri ala jafa'in ka kuma da wani wauta ko shirme rubba ma wa ka'amin wanda zai iya faruwa daga gare shi kamar da dan ka yi maka wauta ko shirme hakuri kake wa naqsin la yakadu yakhlu al insanu minhu da kuma mm, tawaya wadda babu ɗan adam da ya kusa da a ce ya tsiraitu ya tsira daga tawaya kamar da Allah ya faɗa innahu kana zaluman jahula inna arnal amanata ala samawati wal ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان, وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان ينادى الصفة والتكي جبلية الظلم والجهل كذلك كنسا دكما جاهل كارنشن سني to duk dan adam yana da wannan zaka in ka tare dalibai kamar idan kana da yaya ko iyalai ko abokai ko su wane ne kake cikin su amma ka na dan adam sai ka bata musu sai sun bata maka sai ka musu ba daidai ba sai sun maka ba daidai ba to haka dalibai din nan ka expecting za su wani zai wauta wani zai shirme wani zai karancin ladabi shi ma yace wasu adabin fi ahya da karancin ladabi wani zai maka magana mara daɗi ko ya mayan maka ko ya yi abin da aka hana kamar yanzu za ga misali majalisu da dama an hana shiga da waya amma sai mutum ya shiga da waya wani ya shiga yake shingida ya zauna kamar ya zo biki ko ya zo eh, eh, majalisa ta dandali wani eh, abubuwa da iri daban-daban wanda za ka gaba, ranka baya so to sai kai hakuri wa yabsuta uzrahu bi hasabil imkan kuma ka faɗaɗa uzurin da za ka ba su ka dinga ba su uzuri mai yawa iyakar iyawarka malam ya ce wa yukifahu ma'a zalika ala ma sadara minhu da nushin wata taratufin kuma ka hana shi yin abin da yake yi in mara kyau amma ta hanya mai sauki da kuma ta hanyar tausasawa da nasiha la bika anifin wa ta'assufin ba wai ka dinga kyararsa kana muzanta masa magana ba kar ka dinga kyarar ɗalibai kana muzanta musu magana kana musu magana mara daɗi kar kai haka a'a za ka yi ne da ainihin wato magana mai taushi magana wadda ke mai sauki yadda za su gane kamar da kake wa 'ya'yanka qasidan bi dalika husna tarbiyatihi kai haka kana nufin mishi kyakkyawar tarbiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai wa tahsin kana nufin ka gyara halayensa wa islah sha'ani kana nufin ka kyautata al'amarin sa ya zama mutumin kirki fa in arafa zalika li zaka'ihi bil ishara idan ya zama ya fahimci haka idan mai basira ne ya fahimci cewa abin da yake mara kyau ne daga yanayin canjin fuskarka ko yanayin yadda kai reacting ta ga zai bari fala hajata ila sarihil ibara to a lokacin nan babu katan sai ka faɗa mashi karara in ya fahimta da nuni cikin nishadi ko da shagube ko da wani arashi ko da wani zance an gama gari to babu bukatar sai ka fito ka ce wani eh kayi kaza baka kyauta mana ba ka rena ni ni malamin ka ne kaza kaza kaza kaza kaza irin wani abu da zaka ga wasu daga cikin mutane suna yi wanda baya nuna ladabi da sanin ya kamata وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى idan ku ya kasa fahimta ko wanda yake gwaro bai san ana jin warin shi ba ko makaho bai san ana ganin shi ba sai an taba shi to a lokacin a tarihi sai ka zo ka yi mishi abu ka nuna mishi wannan magana karara wara ra'at tadarruj fi talatufi amma kuma zaka ba a hankali anan mare wa yu'addibahu wa yu'addibuhu bil adab as-saniyya kuma kalantar da shi da ladabba waɗanda suke maɗaukaka ويحرضه على الأخلاق المرضية كقوان شيء أكن خالي نكرك ويوسيه بالأمور العرفية كمش وصية وكمدى الأمر نككاور العادة العادة نكو على الأوباء الشرعية ومسك فيها تارد شرع صور إلني كما يبقى كيف أقول لا ينال العلم لا ينال العلم إلا لا ينال العلم إلا بالأدب ba a koyan ilimi sai da ladabi duk wanda bai ladabi al'adabu suka ce kamar yadda suke faɗa suka ce unwanul falah wal adabu unwanul wasu adabi unwanul khasara ladabi shine adres na tsira mummunan ladabi rashin ladabi rashin sanin mutuncin mutane rashin girmama na gaba da kai rashin zama lafiya da mutane kufarci eh, hayaniya keta hassada da duk munanan halaye waɗannan su kuma su ne adireshin asara haka ibn ne ya faɗa cikin saliki salikina kai masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina fata muna gane wannan yan uwa masu albarka to haka wajibi ne akan malami ya sanya ɗalibai akan wannan harka halaye na kirki halaye na gari al'adu masu kyau wanda suka dace da irin mutane na mutunci mutane wanda suka san ya kamata mutane wanda ake ganin su a matsayin mutanen kirki wajibi ne ya zama ka sanya ka a irin wannan tafarki. Khalisu abu na biyar an yamsaha lahu an yasmaha lahu bi suhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husni talattuf talattuf wajibi ne kuma ya zama wato ka ka ba shi dama ka sauƙa mashi hanyar da zaka gabata mai da darasin wa husni talattuf fi tafhimihi da kuma kyakkyawan wato abin nan bi a hankali wajen fahimtar da shi la siyama idza kana ahlan li dhalika li husni adadihi wa zawjihi galibi musamman ga wanda yake ya cancanta yana da ladabi yana da kuma kamalar da zai koyi karatun to ka ba hankali ka koya mishi karatu wanda zai amfane shi wanda zai mai da shi mutumin kirki malami mai addini wa yuharriduhu ala dabtil fawaidi wa hifdil fara'id kuma zaka kwadaitar da dalibai akan kiyaye fa'idoji da haddace abubuwa na musamman wato su saba da rubutu su saba da hadda cewa, su saba da iya riskan fa'ida sannan kuma ka dinga musu ishara an an zo wata fa'ida ka ce wannan fa'ida ce ta musamman ku rubuta ta kaza ku duba a wuri kaza kaza shine kaza kamar yadda ake faɗa a waka ya ɗaliban khud za'idan ba'ada ba ya ɗaliban khud za'idan ba'ada idza ma za'ida ba'ada idza ma za'ida wato duk ma da ta zo a bayan idza to za'ida ce kamar wa idza ma unzila sura sukan faɗi haka a nahu la yudkhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu anhu wa huwa annahu kar kai ma dalibai ruwa wani nau'i na ilimi da suka tambaye ka ko suka ce ka koya musu ko suka maka tambaya akai kar kai musu ruwa in dai sun cancanta su san wannan karatu anna zalika rubbama yuhishu sadra domin wannan yana iya nisan ta nisanta zanku yana iya sanya gaba da nunkufarki daga kanunku ɗalibai su nemi ka alaga malam da Allah ka sa mana karatu kaza kake kuma su ga kullun yawo kake a gari kawai alaga malam da Allah koya mana qira'at koya mana fikihu koya mana usul fiqh ka ka koya musu kuma kana ta yawo a gari sai su fara jan washin ka su fara kyamaka misalin wannan shine misalin dan kasuwa da za a ce alaga ta malam alaga alaga wasu kaya muna ganin zaka samu riba a ciki zaka ki ka ba zaka ki ba to koi da ilimin nan riba ce gare ka ga al'umma ka ga makomaka zaka ki koya mu dalibai abin da ka san zai amfane su kai ta musu rowa ko ka da littattafan ko ka kisacin jiki ka koya musu wa yunaffiru qalb kuma wannan zai nisanta zukatan ku da juna wa yursil wahsha kuma zai gadan muku da gaba wa layi la yulqi ilayhi la yuki ilaihi ma lam yata ahlu to amma kuma karka koya mishi kuma abin da matsayin shi bai kai ba wanda bai iya qur'ani ba bai iya aqida ba bai iya fiqh ba kaje kana koya mishi ulumul qur'an musalahul hadith musalahul tarikh usulul fiqh qawaidul fiqhiyya wani nahwu ne Kar karka koya mishi wannan ulumul ala koya mishi ulumul ulumul maqasid tukun farko wadanda su ne zai bautawa Allah da su aqidarsa ibadarsa karatunsa na alkur'ani fikirorinsa fara koya musu waɗannan لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه ده مو نزي يبدد أي يشتت ذي zai mishi kata-kata zai kakarin kwakwalwarsa ya kuma bata mishi fahimta kai malami a matsayinka na malami mu'tamanun ne fi ta'alimi kai abin amincewa ne an baka ne kamar yanzu malami ne a tura mishi yara yan islamiya wanda suke fara koyinta da baki sai je fara matsalar da ya je a wani majalisi magana akan sabanin wani isnadi ko wata matsala game da asbabun nuzuli ya zo yana bage masu ita kaga haka za ga malaman islamiyya suna wa 'yan mata saboda ko dai suna son su burge su kuma daman ba su kai su koyar ba kawai duk abin da ya jijo a majalisin wani malami ko ya ji a wani kasar kawai sai zo islamiyya kawai sai ba mata a samin akai A asamin akai su tara sai da zasu yan mata ne ko ko matan aure sun zo koyan karatun haila karatun eh, abin nan istihaba karatun renon yara karatun zikirori da addu'o'i karatun biyayya aure biyayya miji karatun zama da kishiya ka zo kana koya musu wasu masaila wanda suke cin fi karfin su wannan ba daidai bane suka bai akan abin da zai musu amfani wanda zai sa su tsira tukuna ina fata muna gane wannan ah, mana ya ce fa'in sa'alahu ɗalibu shay'an min dalika lam yujibhu idan ɗalibi ya ka wani abu wanda ya fi ƙarfin ilimin su tukar ka ba shi amsa ko yi arifu wannan zalika ya durruhu wala ya fau sai ka nuna mashi cewa wannan ba zai mashi amfani ba zai cutar da shi eh wani lokaci zaka ga a mace ko ƙananan ɗalibai sai su dinga tambaya akan wani abu wanda yake mai tsirfi wanda kai malamin ka san ba shi ne zai amfani su ba to sai ka gaya musu cewa wannan ba shi ya kamata su tambaya ba su tambaya abin da zai masa amfani wa anna man ahu iyahu minhu shafaqatun alaihi wa lutfun bihi la bukhlan alaihi kuma kan na mishi wannan hana shi da kai to kana tausaya mishi ne ba wai ba wai kana tausaya ne ba ruwa bane kake mishi kamar yadda yaro a gida akwai abin da in ya ce a bashi ba za a bashi ba kuma an san hana shi da akai ana san shi ne sa ka hana shi la bukhulan alaihi thumma yurajjibuhu inda zalika fil ijtihad sannan kuma ka kwaitar da shi akan yayi kokari yayi kokari ya ci gaba da kokari wa tahsil da tara ilimi da ya ta'ahala li zalika wa gari dan ya sa waye gari ya ga ya kai matsayin da zai iya jin wannan karatun ko ma wani karatun da can daban eh, na ambata mana wata illa latifa ba na so na tsawaita amma eh, la ba bihi la ba su biha al-imamu ah, abu muhammad ar-rama hurmuzi abin nan alhassan ibn abdurrahman ramu hurmuzi babban malamin nan alqadi wanda ya littafin almuhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i wanda yake cewa shine farko littafin musallar hadis ya rawaito wata kissa daga imamu shafi'i da ya ce na tambayi su kan dan uyena nake ce mishi hadisi nawa ka ji a zuhuri a wajen alimamu a sai yake cewa to tsakani na dai da shi a ce mu da ni da sauran ɗalibai ya ce fa ma la'uhusi ba zan yi kiɗiga yawan wannan ba yace amma ni kadai ne hadisin wahid hadisi kwaya fa hadisin wahid hadisi ɗaya kawai da shi yace sai shafi yace mishi to wani hadisi ne kaji sai ce wata rana na shiga sai na same shi a cikin Ka'aba a eh, babu bani shaiba yana zaune eh, na gan yana zaune na cikin wannan masallaci sai na ga imamu zuhuri shi kuma ya je bin a wasu wasu dinka guda biyu haka yana karatu yana ta tilawa sai na je na ce to alhamdulillah ga malam daga ni sai shi bari in je in samu fa'ida ya ce da na ruga da gudu na zuwa na ce ta malam da Allah a taimaka min wani in samu kai hadisi sai ya ce eh, na ce kulci ya baba karin ne hadisan au hadisai sai ya ce mini sanni amma shi ta tambaye ni me kake so sai na ce mashi ne hadisan makhzumiya allati qada rasul sallallahu alaihi wasallam ka bani hadisin nan na al-makhzumiya da sai sata aka yanke hannunta da zuhri na jin wannan zike sai ya ba da labari ya ce in je ibn yana ce sai fadaraba wajihi bil hasa sai watsa mini kasa a fuska sun makala kum la aqamaka Allah ma yazalu abdun yaqdumu alaina bima nakar ce mike kada Allah ya baka abin da kake ne haka kuke ba ku da kunya ku zo ku ta ma mutane yake fa kuntu munkasiya sai na tashi cikin eh, jikina da sanyi ba gani ba in mune irin yanzu ya kenan wani ma sai ya kai malamin duka ko kuma yanzu ne zai fara fasin a Facebook yana tsine ne albarka yace fa kuntu na nadiman ta tashi cikin nadama na ce ya kai ni ce sai na je na zauna kusa da wani eh, kusa da kusa shi can da sai wani mutum ya wuce ta gaban zuri sai mutumin sai zuri ya kira mutumin ya ce mashi je ka sake kira mun wancan yaron sai aka zo aka kira ni sai ya kalle ni ya ce zo zauna da na zauna ya aike ni tukuna na je na mushi ta ce to zo zauna sai fara bani hadisi yace akbarin sayyidin musayyib wa abu sulaiman bin abdurrahman jami'a na nabi hurairah anna nabi sallallahu alaihi wasallam al ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'danu Jibarun, wa fi rikab al khams yace hadha khairul laka min allazi arata ta ji ka bani waje wanda ya fi maka alheri fiye da abin da kake so to haka malamai da suke kaga a ciki akwai nagartawa akwai nuna sun isa da kai kai kuma dole ka yi haƙuri domin ka samu albarkar makaranta ko a makaranta allo muna yara haka ake gaya mana amma yanzu ina al'amura sun lalace jama'a saboda ah, bacin tarbiyya da bacin rayuwa al'umman mu sai dai addu'a ubangiji Allah ya samu dace to malam ya cigaba da cewa yace fa in sa'alhu talibu shay'an dan dalika lam yujibhu yu'arrihu wa ya'rifu anna dhalika yadurruhu wa la yanfa'uhu wa anna man'ahu iyyahu minhu شفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه ثم يرجبه فمن يقول تبدي فإن ذلك irin filijtihadi wa tahsili li yata'ahhala li zalika wa ghairi ya samu ya kware ya kai yin yadda zai iya yin wannan ilimin da ma wani wanda ba shi ba yace wa qadru ya fi tafsirin rabbani an ruwaito game da tafsirin yake nufi da malami rabbani annahu alladhi yurabbi an-nas bi sigar al-ilm qabla kibari wanda yake tarbiyyar mutane yake renonsa akan karamin ilimi kafin a kai ga kan babba shi ake ce ma rabbani wato fasarin ku walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna nasa kitabu ma kuntum tadrusu to rabbaniyin bukhari ya kawo a cikin sahih din sa game da fasarar sa cewa fasarar shi shine alladhi yu'allimu an-nasa sigar al-ilmi qabla kibariha wannan kuma fassara ana ganin tashi ce shi Imam Bukhari domin ko da a cikin ta ta'liq za ga Ibn Hajar da ya kawo isnadin ta zuwa ga waɗanda aka dangantawa ba sai da yake suna danganta ga Ibn Abbas amma ana ganin cewa akwai kuskure a cikin wannan dangantawa ah, duk da yake kuma fassara mafi inganci ba ita ce wannan ba ko ta fasara da ke cewa shi rabbani shine daga rubbanin safina wato ka'idar safina abinda ake ce ma kaftin kenan eh kutuba eh, kaftin na jirgin ruwa saboda yana yana za ga kaftan jirgin ruwa shi yake tuka jirgin ruwa shi yake manajin din bakan wato kuru shi kuma yake kula da sauran kayan mutane da su mutanen da al'umma da ke ciki fa innahu yasusun nasa wasafinata wa taqama huwa kulli shay da haka ake ce mishi rabbani wato mai horarwa mai reno kuma yana koya ma yaran shi masu bin shi su takamin yana koya musu yadda ake yin tukin jirgin ibnu daririn ya kawo nan fassara a cikin tafsirin sa haka ibn taymiya kuma ya goyi bayan ta a cikin jami'in wasa'il ya tattauna da tsayi akan dan nuni zuwa ga cewa wanda ce fassara ar-rabbani wato malami wanda yake ya koya mutane ilimi ya koya musu zaman rayuwa ya koya musu sana'a ya shugabanni nasiha san da ya dace musu nasiha inda ya dace musu ya kula da rayuwa da addinin mutane da 'ya'yansu malami na al'umma ba malami kawai na aji ba wanda yake yana karantarwa yana ilmantarwa yana yana ainihin wato community service da sauran shi ake cema arrabbani kaga yafi faɗin ma'ana fiye da kawai mai koyar da mujarradin ilimi karami zuwa babba wallahu ta'ala a'lam to ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu saurara anan sai mun haɗu a darasi na gaba shine darasi na 22 kenan sai mu tashi inda malai yake cewa astadisu sadisu an yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh